يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون مشركي suna sane da na'imomin da Allah ya masu wanda a cikinsu akwai turo annabi zuwa gare su amma duk da haka sai su butulce wani ni'imomin Allah su ƙi gode masa a kansu su ƙaryata manzansa mafiya yawan su masu butulce wani ni'imar Allah maɗaukakin sarki ne